likitoci a jihar lagos sun gudanar da taron manema labarai a yau nan domin tattauna batun cutar nan ta ebola musamman maganin an kara samun wanda cutar ta kashe a nan birnin eko wanda yanzu adadinsu ya zama uku suka ce sun kira taron manema labarai ne domin su faɗakar da sauran ma'aikatan asibiti game da wannan cutar ta ebola domin su ne mutanen farko da ke karo da masu cutar wanda kuma sautari tana komewa gare su suka ce wannan ne ya tilasta su su tattara ma'aikatan asibiti su ilmantar da su game da yadda za su kare kansu a duk lokacin da mu'amala ta hada su da mai wannan cutar domin ba a san mutane nawa za a sake kawo asibitocin jihar ba da suka kamu da wannan cutar sai dai likitocin sun koka cewa wani abu mai firgitarwa shine gwamnati har yanzu ba ta samar da wadatattun kayan kariya gare su ba su masu aikin asibitin ga dai abin da dr mutu bamidale shugaban likitocin ke cewa we do not believe that the proper approach in combating This clear and present danger is for any level of government to exclude doctors. The Guild is appealing to government to ensure that all measures are put in place in all facilities to protect members of the Guild as well as other health workers. Ba mu yarda ba ko kaɗan cewa an ɗauki hanyar kare mu ma'aikatan asibiti daga wannan mummunar cutar ta kunno kai. Don haka muke roƙon gwamnatin tarayya ta yi wa Allah da ma'aikinsa cewa ta kare duk wani abin da likitoci da ma sauran ma'aikatan asibiti za su yi amfani da su wajen yakar wannan cutar sai dai da yake ana baza jita-jitan cewa an sake masu wannan cutar matsugunni abin da ya sa har mutanen unguwan ke bore an tambayi dr dale ko ina gasken wannan batu shine sai amsa da cewa eh, ebola patients being moved to lasu uh, if you were to ask me personally i don't think it is true I'm aware of certain measures that there's a center in Lagos State that has been created and that is currently functioning. A gaskiya ni a nawa ya sanin ban tsammanin wannan gaskiya ne domin na san cewa akwai wani wuri na musamman da aka bude domin kula da masu wannan cutar. Ha kuma suka ce ba wai sun janye daga yajin aiki da likitoci ke yi a tufaɗin tarayyar Najeriya ba ne a'a sai dai sun gudanar da wannan taron ne domin su wayar da kan 'yan uwansu ma'aikatan kiwon lafiya. yanzu haka dai an kwashe sati na shida likitoci a duk faɗin tarayyar najeriya suna cikin wani yajin aikin da sai abin da hali ya yi biyo bayan rashin jituwan da suka samu da gwamnatin tarayya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya